Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa biyu za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari a yau ma 19 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan muhimmancin zumunci. Haka yake Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya abuja inda wakilin sashen hausa nasiru adamu kaya ya tattauna da baki a zauren tattaunawar mu masu sauraro mu da dawa wannan zaure na yau da gobe ah, inda za mu duba muhimmancin zumunci ah, yau muna tare da tsohon jami'in labaru na zumunci na kungiyar zaɓe son ka zumunta club da taimakon juna ta tarayyar najeriya wacce ta daɗe kowa ya santa duk mai sauraron rediyo dai ya san wannan kungiyar Ah, nan da zan iya cewa ban san iya shekarun da aka kafa gungiyar ni tashi ne kawai na ji ana ambatata wato shi ah, malam yunusa 1004 an fi saninsa da wannan suna sai kuma muna tare da baban gida tabako wanda shi ma dan wannan kungiyar ne da sauran kungiyoyi ah, shi a nan abuja yake sannan sai comrade bishir dauda wanda shine sakataren kungiyar nan ta muryar talaka amma duk da haka a gurguje yunus zai gabatar da kanka yadda kake mutane suke jin ka ana ka zabe a gidajen rediyoyi masu amfani da harshen hausa to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa a shimfiɗa sunana da aka fi da shi shine pro yunus alhassan 1004 da take unguwar victoria island a lagos amma ni yanzu kamar yadda aka sani shi ita wannan unguwa ta wata zanen foda mun gidaje ne na gwamnatin tarayya to sakamakon tun lokacin wata gwamnati ta wuce a karkashin shugabancin obasanjo an sai da wa'annan gidaje saboda haka ina 1004 ina lagos ina ogun state kuma ni ne jami'in huda da jama'a dama na wannan kungiya a jihar lagos tun kusan shekara 30 ko ashirin da biyar sannan kuma na zo daga baya na zama pro na kasa akalla shekara goma sha biyu saboda wasu da da suka dinga faruwa kusan sha hudu mun yi zaɓe wanda aka zaɓi wani to amma har yanzu ne fiyaro na jihar lagos kuma shugaban wannan kungiya a kudu maso yammacin najeriya jihohin wato oyo ogun ondo ekiti da jihar lagos yawwa ka zama kamar eh, sarkin sasa ke na rurumiya sun shugaban hausawa ko na yammacin gida eh, wato shugaban wato dukkan man sarakunan kudu maso yammacin najeriya ba ko in ce ma gaba ɗaya na kudancin najeriya yanzu masha allah sai kuma kwamar bishi dauda ko ka gabatar da kanka da kanka eh jama'a assalamu alaikum na kwamar bishir dauda sabo unguwa katsina ni ne babban magatakardar kungiyar murya talaka ta kasa ah, babban gida ta bako ah, assalamu alaikum suna na babban gida ta bako sharatan hotel kuma ni ne shugaban kungiyar zaɓe sanka da taimakon juna na nan babban birnin tarayya abuja to alayyu musa fara da kanka ah, da kai kenan me za ka ce kan muhimmancin zumunci tunda za mu ce gaishe gaishe nan sun sada zumunci tsakanin mutane waɗanda watakila har yanzu wasu su taɓa ganin juna ba amma dai suna gaisa kwarai ko a kamar yadda ka faɗa shi harkar zumunci don haka ma tunda a tarihin ita shi harkar zumunci ko kuma tarihin zirga-zirga ana yin sa ne a kafa tun kamun a sami abun hawa bisa ga wato ni'ima ta ubangiji saboda haka da ma aka kafa wannan kungiya da ana yin kawai gaishe gaishe ne wane da wane wane da wane ba a san juna ba kamar yadda kace ana zaune kawai kamar kara zube har ta kawo lokacin Allah ya kawo musu mutane basira aka ce ya kamata a yi kungiya kungiya yadda a rika kiran taro ana haduwa da juna ana ƙara sabunta wannan zumunci da ake a gidajen rediyo ko kuma wato kamar jaridu na da wanda suke na hausa wato dalilin da aka kafa wannan kungiya kamar yadda na faɗa da aka zo a sa to me kamata a sanya ya zama shine kaman wato logo abinda kuke cewa logo ku yan eh, madina wato alama ko tambarin ta sai zama cewa aka kawo shawara akan abubuwa da dama an sa a sa hannu na gaisawa wasu sun kawo dai abubuwa da dama tunda lokacin ni ma ban kai zama wani abu a ciki ba aka shine aka ce a wani kawo hoton a sa kafa wato shawar a sa kafa ya zama shi ne tambarin wannan kuya yadda hausawa ke cewa zumunta a kafa tabbas tabbas shi haka haka yake to aka sa wannan tambari shine har yanzu muke amfani da shi ga id kadi na ma muna tare da shi wanda wannan logo a kai saboda haka ai tarihin zumunci tun ma ana ganin abin kamar wani abu ne wanda ake gani kamar na kawai sharholiya ko kuma na ra'ayin wasu mutane hatta kai ga a hudu ba sallah ta juma'a da a hudu ba sallar idi na ji malamai da dama wanda suka ce in kamar rana irin ta sallah wadda rana ce mai girma ga musulunci yana da kyau a sada zumunci wanda wannan kowa ya sani sannan kuma in baka da hanyar zuwa ko kuma baka da dama zuwa ka rubuta a rubuce ka gaida mutum ko ka rubuta kamar yadda aka samu irin wannan na haka zaɓi sanka nan kaga sai ya shigo ciki cewar ashe ya dace da abin da addini ma ya ce a yi shine muke yi saboda haka wannan abin aka ce da kai wannan haduwa da ta hada wannan kungiya za in dinga zana maka wannan abu kaza zumunci ne muka dauka wannan abu kaza zumunci ne tunda mun yi hanya ta wannan kungiya an hada aure muna yin gyaran makabartu mun ana haduwa da mu a gina masallaci ana haduwa da mu a gina makarantu akwai ma makaranta da wanda muka taba gani a irin ƴaƴan wannan kungiya sun hada kuɗi suna daukar ya'yan talakawa wato waɗanda marasa karfi ana koyar da su a garin Jos wato a jihar Plateau saboda haka abubuwa da wanda ke zan zana maka dan lokaci ba zai bada mu sai mu cika littafi akan ayyuka na zumunci da wannan kungiya take abin gida kai ne jagoran wannan kungiya ko idon ta Abuja eh, kuma nan ne tsakiyar Najeriya ah, shin kana gamuwa da yan wannan kungiyar kuna zumunci da su ah, alhamdulillah a matsayina na shugaban wannan kungiya a nan Abuja kuma tsakiyar Najeriya yanzu kamar inda kaga inda zalazan ai daga Lagos yake da ya zo garin nan wuri na taho direct ni ne mai masaukin sa to da shi ma ba kowane dan kungiya ya zo nan abuja ko ya zo siyasa ko ya zo taron wa'azi ko ya zo taron wani abu za ka ja ce kai muna da dan kungiyar kuma zai taka ya nemi inna inke domin ni ba boyayye bane duk in lungun da ga bahaushe biyar ka ce baban girta ba ko sharatan za a ce an san shi in ba a san da a fuska ba an san an san gunda za a same ni so don haka wannan kungiya ba abin da za mu ce mu muna aiki domin mun san aikin iya kan layi hisa muka rike ta hannu da hannu ba biyan ma kewa kuma ba amma duk wanda zai sauka kamar ni din yanzu nan na sauka gari duk inda in sauka ko ina da kuɗi ko ban ni ina da inda zan sauka daga na ce ni ne wani kawai shikenan bukata ta ma'ana dai baka shiga ɗarɗar dan ka sauka da gari da dare a ce ko baka san kowa ba ai eh, ali kaya kaman kai ne yanzu ina zaka je a kasar bahaushe ka ce kai ne adamu kaya a ce ka rasa masauki to haka ta ba kuma muna kwamnar bishe da duk da kai murya da talaka ne na san watakila da ka san muhimmancin wannan kungiya ta zumunci amma kuma a muryar talakan nan menene matukunna makasudin da ya sa kuke nazarin ku kafa kungiyar ku kasa mata muryar talaka to bari in fara baka ansa na farko dai magana zumunci ma muryar talaka yanzu ta kwace basan ka akwai dalilai da yawa kaga yan muryar talaka suke amfani da kafafen labarai na zamani na zumunci wanda yanzu magana da wai a da bahaushe ke cewa zumunci a kawai wannan tsohon yayi magana ake yi yanzu komai na tafiya ta zamani idan ka shiga yanzu duk masu zaɓi sanka a gidajen rediyo na kasashe kamar irin a bari huci duk sati an gaida dan kungiyar murya talaka in ka ɗauki rediyo doce bale zaɓi sankar da ake ji yan murya talaka ne sannan kamar yana ce maka su wa'annan na'urori na zamani yan zaɓi sanka ma da yawancin su ba su ciki ban tsammanin yusa a yunusa alasan wani tawar amfani na da facebook account amma yan murya talaka muna ta'ammali da facebook muna da eh, whatsapp ka gane to kaga kenan idan ake zumunci yanzu ba dole bane yanzu wai in wani abu ya samu wani ka yi ta tahiya mai yawa ka je ka same shi kun gaisa ba dole bane wani abu saboda mi yanzu aka cewa idan wani abu ya samu mutum ana rubuta a facebook za a yi ta jajanta mai in wani ibtila'i za a jajanta mai sannan ka ɗauki magana kara ta ƙungiya kwanaki lokacin da ibtila ya saman aka kama ni nan mutanenmu suka yi ta maganganu a kafa labarai na sada zumunci har ma a rediyo da aka ɗauka kaga wannan taimakon juna ne saboda haka dama ita muryar talaka ɗaya daga cikin manufofinta shine ta ya za a haɗa kan a asasa kuma zumunci tsakanin mutanen da suke ainihin harka da eh, eh, gidajen rediyo na kasashen ƙetare kamar voice of america hausa da irin su bbc da sauransu a haɗa kansa asasa zumunci shi sa za ga cewa ko a mu idan auratayya ta tashi din mukan je za ka iya tunawa a lokacin da shugabanmu na kasa zai da bala zai aure kusan mutane har daga kamaru daga nijar da an je daura auren shi kazalika kuma ah, mutanenmu akwai mutane da yawa shafala da zai yi aure an je mun aurar da wata 'yan memba dinmu muka hada su aure a kano a zamfara ma akwai memba dinmu da ta yi aure saboda haka ina ganin yanzu zaɓi sanka ba za ta koya mamu ta ɓangaren zumunci ba mutane ne suka ba su fahimci ko muryar talaka a ɗaya daga cikin manufofin kafa ƙungiyar muryar talaka shine asasa zumunci tsakanin membobin su ƙungiyar muryar talaka a yunus Hassan lallai kamar abin da shi kwamrar bishi da nuna kamar har yanzu ƙungiyar zaɓi sanka ba ta rungumi harkokin zamani ba kuna harka ce irin ta gargajiya wata kila shi yasa irin zumuncin ku na gargajiya ne na tafiya gari ya gari me za ka ce kan wani a to ai ba ko da yake ba wannan manufar wannan abin da ka haɗa mu ba kalubale ne tsakanin mu ba domin ita shi sha'anin abu ai har abu da kana so ka nuna wani abu wanda yake abu ne mai kyau domin idan irin abin da muke da ba mai kyau bane kamar yanzu su kamar ma'aikatan ku irin ku ne yanzu kun ɗauki aiki a yanda ba na irin na da ba amma yanzu kamar da yanzu da yake misali to yanzu da ba tafi aikin hajji aikin hajji ai kusan yana daga cikin rukunai na musulunci aikin hajji ai da kafa ke tafiya daga baya Allah ya kawo a moto ana tafiya a ruwa aka zo ana tafiya a jirgin sama saboda haka ai duk abu na duniya za ga akwai wanda suka faro shi amma yana ta tafiya a yanzu gina nan da muke da ba mamaki da ginin ciyawa za a zo a rika irin wani abubuwan yanzu gashi gini hawa da nawa ne muka hayo kana mu zo mu wannan shiri saboda haka ba abun mamaki bane in an samu cewar yaran mu ko ƴaƴan mu ko kannan mu sun taso sun shiga wani abu wanda mu ba mu shige shi a da ba dan ba a lokacin da aka kafa ba irin wannan zamanin ne yanzu bane amma ko a hakan ba za ka rasa ɗaiɗaikun cikin mutanen ƴan kungiyar mu ko ba doka ce ta kungiyar zaɓe zan ka cewar kada a shiga wannan ba duk wanda yake da dama yana iya shiga amma tunda yake abu ne wanda mu muka ɗauka iyaye kam yanzu gidan rediyon amerika abin da zai sa gidan rediyon kaduna bai sa shi ba saboda mai gidan rediyon kaduna amerika kowa yana saurara tabbas haka ne amma wallahi irin manyan mutane da suke tsayawa saurara gidan rediyon kaduna za ka katar sarakuna da malaman addini da manyan 'yan siyasa wanda yake irin na da sun fi sauraron program na radio don ba a sa maka irin abubuwa da za a sa a amerika ba saboda wasu abubuwan za a ga bai dace da al'adunmu da abin ba amma duk abu ɗaya ne duk kafar labarai ce kuma duk abu ɗaya suke so su cimma buri shine su faɗakar da mutane su kuma ah, wato taimaka harkar gwamnati taimakawa ƙasa su taimakawa ma duniya baki ɗaya wannan da ya nuna kun ɗauki muryar talaka cewa kannen ku ne ko ƴaƴan ba ma kanne ba ƴaƴa ne da jikoki saboda haka dan mun ara musu filin zaɓe sanka ne saboda ma'aikatan na yanzu ba su damu da aiki irin na da ba domin yanzu in ka duba Bashir Dauda misali na yake muke yake magana ko zai dubala ko wane ne yana yana da waya mai mai internet a da yanda ake yi rubutawa ake yi mutumin da yake ƙauyen ƙauyen kayo tsakanin wato iyakar gambaru tsakanin kamar da abin nan watakila ba shi da intanet ko ba network zai rubuta kati kai gidan waya wa'annan ma'aikatan za su yi kokarin yanzu a cikin in ka ji sai ai mako bakwai ko goma za ka ji mutane da ake karantuwa su ne amma in irin na kati ake irin na na takarda mutumin karkara za a karanta shi wani sai a sati biyu a karanto katin sa ba saboda abu ne kamar yadda kuke faɗi gidan rediyo na kowa ne amma tun da yake aiki ake yanzu wanda kawai ya kai a facebook shi kawai za a karanta kaga yan karkara ba sa shiga wallahi. madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar abin Girsa Bako, me za ka ce yadda harkokin zamani suka sauya irin na gargajiya? Da dai kusan waya ma sai irin wayan nan ta kan teburi, ta girki kai ta fama kana bugawa ta Nintel da aka saba. Yanzu kowa da waya sa hannu in za a gaisa ko Juma'a aika sakon gaisuwar Juma'a ko azumi aika irin waɗannan yanzu zumunta a kafa tana wahala. kamar inna shi kwamar zai faɗa to ai ko addini ma ko addini ma ga yadda ake yin sa da da yanzu ai ba ɗaya ba kuma wanda suke daɗin ai sun zo sun gyara don haka mu ƙungiyar zaɓe sanka kamar yadda nake gaya mara. kamar nan ke gaya mar duk inda ake zamanantar ta mu ma muna iya zamanantar ta din wato ma mu koma kan harkar zumuncin kafar irin na da da yanzu kuma yawanci zaka tarar kawai sai dai a dau waya a buga kana lafiya lafiya kalau shikenan eh, na ma ziyara ne ta waya shi yasa muka gaisa to a gaskiya ka taka da kafanka ka taka da kafanka ko lada yafi kuma ka je ka ga mutum ku yi hannu amma waya ni a yau din nan ina iya kiran mahaifina ina kiran mahaifiyata mu gaisa amma za su fi jin daɗi daɗi mu je mu zauna su ga fuska ta in ga fuskar su wannan din ma yin awayar ma iya da kyau amma kar ka da ka tsaya komai akwai matsayin sa tafiya a kafan nan ta fulada gaskiya na gaya maka wannan ina ga ma wannan wato kamar yanda na ƙara faɗa zan kuma nanatawa ba kalubale mai tsakanin mu domin mun dauke shi in banda yayi kokarin shigo da wannan magana ma ko kaɗan ma ba zan yi magana akan wai muryar talaka ba domin ba mu dauke shi yan zaɓi sanka ba kuma suna yin zaɓe sanka ne kawai a cibilis ba za su iya sayan kati yanzu dan zaɓe sanka zai je ware dubu ashirin wallahi sai katin ka kwana amma wallahi wallahi in aka ce a gidan gidan rediyo da ake sai da kati ne ba za ka ji dan mai talaka ba ina gaya ma wannan ka faɗi ka ƙara. a ah, bari mu a karshe a ah, kwamnar bishir dauda me za ka ce kan tasirin ƙungiyar ku ta muryar talaka wajen wanzar da musamman ma zaman lafiya da mulkin demokuraɗiyya. to kayan yance wani abu ina son ba martani za mu <laughs> nema ba kusan ah, kowa ma ya san dai ana maganan ba wai son kai zan yi ba <laughs> ah, zaɓi son ka kusan yi su iyaye ne ku dai ko harkokin zamani ne suka kawo wannan ƙungiyar to gaskiya ƙungiyar mu da talaka ta taka rawa wurin bunƙasa demokradiyya a najeriya saboda idan kai la'akari a da wasiƙun da ake tura kafafen labarai shine kawai za a tura mu kafa labarai cewa muna son ku turo mani hoton ma'aikatan ku da kyaututtukan da kuke ba masu saurayi mu yan murya talaka mu ne muka fara rubuta wasiƙa da muke kalubalanta gwamnatoci cewa unguwa kaza ba a bada ruwa ba cin hanci da sha yayi yawa cewa magudin zaɓe bai da kyau mu yan ƙungiyar mu talaka mu muka fara canza wannan tsarin daga a tura ma kafa yaɗa labarai musamman ta kasashe waje cewa da Allah ku turo mani hoton kalanda masu ma'aikatanku ko kuma ainihin tsarabar da kuke ba masu saurari mu muka canza wannan abu na ɗaya kenan sannan za a ga duk shekara ƙungiyar mu da talaka in muka yi taro mu ba taro muke wai na shan shayi ba mukan zaɓi maudu'i wanda za a zo a tattauna a kan shi kaga akwai lokacin da ka halarci taron wanda muka yi a Kaduna a 2011 lokacin taken taron shine aka yancin ka mun shirya wannan tara sannan kuma ta bangaren tura eh, sakonni kan muhimmancin zaɓe kan kyamata eh, cin hanci da rashawa muhimmancin shugabanci na gari dan ƙasa na gari sauransu kowa riga san kungiyar mu da talatin ta wannan abu wanda yasa za ga cewa ba mu wasa da abin da ya shafi demokradiya sannan kuma ko doshe mukan kokari mu shirya taro tunda taron da muka yi a Sokoto a na 2013 taken shi shine zaman lafiya ya fi zama dan sarki kaga kenan mun nuna ma jama'a cewa lalle lalle ko doshe a rungumi eh, harka ta zaman lafiya ah, ita ce maslaha ba wai rigima ba hatta cikin shirin na eh, da ake wannan wanda muke hira da eh, cikin shirin na karshen mako da kuke daddare ai za ka cewa wakar da kuke sawa ai wakar da aka yi mu kungiyar mu da talaka cikin wakar da aka yi mu kungiyar mu da talaka ne shine kuke tsakuro wani baiti wanda ya magana zaman lahiya kuke sa a cikin wannan shirin to saboda ka za ka cewa kungiyar mu da talaka ta bangaren zaman lahiya mu ne kan gaba muna ma da shirye-shirye ƙasa wanda muke so za mu ɗauki harkar eh, a cusa ma ɗalibai zaman lahiya a makarantu a wasu jihohi inda za mu yi zaɓo wasu makarantun sakandare inda a nan za mu kafa kulab-kulab na ɗalibai wanda aikin mu kawai za mu yi training ɗinsa akan abin da ya shafi yadda za a samu zaman laya saboda yan karin magana na cewa ai ice tun yana ɗanyi ake lankwasa shi. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, wato a takaice a ƙarshe me zaka ce wa wurin mu dan shigo da harkar siyasa me zaka ce wa gwamnatin Buhari da take tafiya yanzu a minti ɗaya. gwamnatin buhari tana cikin matsala ba komai yasa na ce tana cikin matsala ba saboda musamman 'yan majalisa ɗinmu wanda ina tabbatar maka da cewa dama mu san an yi za haka eh, guguwar sauyi ce ta dauko da kunamu da mace zai da san su ta kuma ga abin da ke faruwa mafi yawancin waɗannan mutanen waɗanda yanzu suke a majalisa ba wai a cancanta ce ta kawo su ba sannan kuma waɗansu sun yi amfani da kuɗaɗensu suka je suka ci firamare a jam'iyyarsu saboda haka su ne yanzu suke ba gwamnatin buhari matsala saboda haka wa'annan su ne ɗaya daga cikin matsalolin eh, da gwamnatin buhari ke fuskanta saboda mu mun imanin cewa muddin aka ce majalisa ba ta tare da gwamnatin buhari muddin to da wuya gwamnatin buhari ta samu matsala ah, kuma idan kai la'akari da yanzu magana da wuya ta samu nasara to za ga cewa muddin aka ce majalisa wadda aka ce ita ce madubin demokaradiyya ba ta ba ta cikin tsari kuma ba wani ainihin alaka mai kyau tsakanin bangaren Zartarwa da bangaren majalisa to ba ce da za a ce gwamnatin buhari ta samu wannan abu yawwa a ƙarshe shugaba yunusa alhassan 1004 su waye za ka cina yan zaɓe ka da kuka yi gwagwarmaya da su tun da wasu suna rayu wasu ba sa rayu suna kamar yadda ka faɗa suna da dama wanda wannan ɗan lokaci ba zai bari in faɗa man kaɗan daga ciki wanda ni kafin in shiga masu suka yi gwagwarmayar nan na farko dai akwai su shugaba inunu Allah ya gafarta masa sannan akwai irin su sani dan kaka mai fanta daga Kano akwai irin su dan lami manajan kwai tsafe su Musa mai maha zuru su wani dan umma mai kidan kai kaya su garba lola dan haya a can kudancin najeriya akwai irin su alhaji ali aware su alhaji ali su alhaji malam tireda wa'annan mutanen lagos ne sannan akwai murigayi su alhaji ali gauka na malam bawa sabu shagamu akwai irin su alhaji ira da bai sarkin hanji sa'in fatakwal akwai ma mutumin da mu a cikin kungiyar mu ma ake da tarihin ba a taba jin irin wannan shekaru a duniya ba ko da yake hijira ce firiri mai shekara dubu da ɗaya a kasuwar awaki onacha saboda haka irin wayannan mutane suna nan wanda ba zan iya ba zan iya kawo su gaba ɗaya ba na yanzu yanzu kuma wanda su muke gwagwarmaya da su domin mun yi an yi shugabanci ni dinnan da na shigo an zaɓe mu tare da shi akwai Alhaji Bala Kyalis Kibiya akwai irin su shi isa Sani Musa Dan Hassan akwai su Alhaji Burin Garkon Barnawa akwai wato irin su shi wato sakataren mu na da su Rabi Masa ga sanan dai wayansu ma ba a jin su a kati amma yan kungiya gaskiya ne amma fitattu wa'anda ake jinsu a kati kamar yadda na gaya maka wa'ancan mutane da na fara zanowa su ne wa'anda ba za a taba rubuta tarihin harkar kungiya ta zaɓi sanka ba musamman kamar yadda ake faɗin wai rubuce-rubuce na na harkar tunatar da gwamnatin nan babu irin wannan mutane abin da ba su ba illa iyaka kowane lokaci da lokacinsa Yunusa ba ka kira ko mutum ɗaya daga yankin arewa maso gabas ba a arewa maso gabas akwai irin su Musa Isa Bolari Gombe wanda su ne yanzu muke tare da su akwai irin su baban gida Naci akwai su su Sani Sa'a mai bakin mai daga Adamawa akwai su Idris Adamu Sangari Okari akwai su marigayi um, alhaji wannan Eh, na tashar baga mai goro mai garisila mai goro akwai ga nan da yawa a arewa maso gabas lokaci ne ba zai bari abin nan ba saboda haka akwai irin su shugaba ubai a tsakiyar najeriya mai gyara agogo sabon fegi lafiya wanda yana raye akwai su aliwa su shugaban matasa alimi uku lafiya akwai su muhammadu bello bakin kasuwar wawa wanda yake new bisa wato ah, a jihar fara gida ta bako a ƙarshe gaba ɗaya cikin masu karanta zaɓe na san nan take watakila irin su aishatu umar mahuta za su faɗo su da wa'anne ne kai kuma za ka faɗa a ah, kamar yadda ka faɗa su su aisha ta umar mahuta ta bature dan dime allah kanta su muhammadu mamman zaria an ka dawo nan abuja irin su habiba da da dai sauransu ga su nan dai lokaci ba zai bari mu faɗe su ba wato ya kuke je a ran kun kun tuna waɗannan mutane wasu ma dai ba sa raye gaskiya ran mu iya ɓaci ran mu na ɓaci sai dai kuma tun da tafiya aka yi mu ma kuma muna nan tafe gaskiya ba daɗi ko ba haka ba mu ne musu fatan alheri inda suka Allah sa mu ma mu cika da imani To a wannan zanta ta musamman kenan da 'yan kungiyar zaɓi son ka zumunta club ta tarayyar Najeriya da kuma sakataren muryar talaka na tarayyar Najeriya Bishir Dauda. insha Allahu wani lokacin ma sake wata sabuwar zantawa a madadin mai kula da wannan shiri na yau da gobe Usman Kabara Nasiru Adamu Ali Kayawa mu zama lafiya. madalla masu saurare kafin mu karkarar shirin namu za mu ziyarci mu na kwalama a jihar Kaduna inda Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da rana. yau za mu yi pineapple exotic wato abin sha mai dan sanyi saboda wannan rana. pineapple exotic kuma idan uwar gida za ta yi ba wani kaya mai yawa shi ma take bukata ba tana bukatar abarba mai zaki ja kuma wacce ta nuna tana bukatar kwakwa wanda ta bambare mata baya kaga cikin kwakwa kenan fara tana bukatan citta shi ma guda dan biyu haka kai ya wuce da yawa ta dan kankare ta yanyanka shi tana bukatan kankara to idan uwar gida ta samu wa'annan kayan aiki sai uwar gida ta nemi blender ta za ta nike su to uwar gida ta zuba shi a cikin blender ta saka shi ainihin a abarbarta sai ta saka citta sai ta saka mishi kwakwan nan da ta fasa ta kankara bayan shi wato ainihin farin um, naman kwakwan farin cikin shi za ta yi amfani da shi don uwar gida ta markaɗe shi ya laushi sai ta juye shi a cikin um, mataci idan ta tace shi za ta ga ɗayan kumfa shi ma kumfan ta ɗan cire shi ta ɗan sa cokali ta ɗan raɗe shi sai ta ɗauki ruwan da ta tace ɗin sai ta zuba a cikin kwalbarta ko cikin um, kofinta da za ta saka a cikin firiji a lokacin da uwar gida ta yi amfani da shi sai ta fito da shi ta fasa kankarar ta a cikin kofi idan kuma tana da ice cream maker ne shi ma dai ta fito da kankaran ta zuba a cikin kofi sai uwar gida ta ta ɗebi ruwan lemun da ta marka nan sai ta zuba a cikin kofi sai ta kawo ɗan abarban da ta yanka ta ɗan rage shi ma sai ta ɗan yanka bakin shi sai ta makala shi a jikin kofi wannan shine abarban exotic lafiya. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa amina bahara auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.